والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu'. cikin yardar Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙaddari haɗuwar mu don ci gaba da ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah wanda yau muna bakwai ko biyar ne to muna biyar ga watan biyar shekarun hijira da 1439 insha Allah matashin karatunmu shine ne, ƙalal mu’allifu rahimahullahu ta'ala wal imanu bi annal jannata haqqun wan nara haqqun wa annahuma makhluqatan al'ida ce da kowanne kowannenmu yake wajibi a gunsa ya ƙudurta ta domin duk ali sunna ya yi imanin cewa lalle aljanna gaskiya ce kuma wuta ita ma haka gaskiya ce wa makalokata ne kuma su biyu dinnan halitta su aka yi. Allah ya riga ya halicce su kuma ya tanade su aljannatu fi sama'i sabi'a aljanna tana saman saman bakwai wa saqfuha al'arshu abinda yake birbishin aljanna shine al'arshi wan naru tata ardi sabi'a as-sufla wuta kuma tana ƙarƙashin ƙasan bakwai can ƙasa Allah ya kare wa huma makhluqatani da ita aljannar da ita wuta dukkan su ababen halitta ne Allah subhanahu wata'ala ya riga ya halicce su tuntun qad alima Allah ta'ala adada ahlal jannati kuma Allah ya riga ya san adadin yan aljanna wa man yadkhulaha da wanda zai shiga aljanna din Allah ya san su wa adada alin nari da kuma adadin yan wuta wa man yadkhulaha da waɗanda za su shige ta la yani abada aljanna da wuta ba sa karewa har abada idan mutum ya shiga wuta to shi ba sauki har abada idan kuma ya shiga aljanna ba shi ba matsala har abada dukkansu ita aljanna ni'imarta bai karewa jahannama ma azabarta ba ta karewa la yani abadan ba sa ainihin karewa har abada Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da shiga aljanna ya kare mu daga azaba ko da ta sakon ɗaya ne a ah, baqa'uhuma ma baqa'illahi abadal abidina wa daharad dahirina malam yace baqa'uhuma wanzuwarsu wuta da aljanna baqa'illahi wanzuwar Allah domin Allah ya halicce su yace nayi ku za ku zauna a haka har abada kamar yanda nake nan har abada yanda ka san Allah bai gushewa ya zan babu to haka aljanna ba ta zama babu haka kuma wuta ba ta zama babu abadal abidina wa daharar dahirina wannan ta'kidi akai bayan ya ce abadal abidina sai ce wa daharar dahirina abadal abadi sai ce daharar dahirina e wato kama a ce zamanin zamunna di yawan tsawon zamanin zamani da zamanin zamani zamanin zamani dole haka kawai za su yi su suna kallon wuta tana nan suna kallon aljanna tana nan wannan bala'i a ce mutum zai shige shi abadal abidina daharar dahirina ai matsala ta same shi yanzu a sa mutum a cikin matsala na kwana uku kawai ya za ka ga kwanaki uku kafin su ƙare eh? ka duba a gafa mutum fa karyewa za ka yi kawai in an zo ɗori kafin a ce an sallame kai mummurza wannan da ake mutum yana suma balle a ce kuma wuta za ta ratsa ƙashin ta murmushe shi ta cinye ta tsitsinka ainihin wato jijiya ta cinye fata ka zama kurmus kuma kana da rai sannan a sake cewa jikin ya dawo ya sake dawowa aitaci ya sake dawowa aitaci ya sake dawowa kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan liya liyazuqul azaba wannan bala'i ba karami bane mutum ko da a ce za a sa shi wuni ɗaya a fito da shi ai ya ji jiki ku duba ku ga da salansa za ta kona mutum kafin gun ya warke salansan mashin kawai kaji yanda abin yake zogi balle a ce kuma wutar jahannama za a sa mutum ita ce shimfiɗa ita ce mayafi ita ce rufi ita ce komi kana cikinta tana lullube da kai kuma cikin cikin kama ita ce kuma ka sha ta hannu wa adamu alaihi salatu wassalam kana fil jannati annabi adam alaihi salatu wassalam da ya kasance yana cikin aljanna albaqiya wannan dai wanzazzar aljanna almakluqa wacce take a bar halitta fa akhraja minha sai aka fut fa ukhrija minha ko mm-hmm. sai aka fitar da shi daga cikin ta ba'da ma asallaha subhanahu wa ta'ala aw azza wa jalla bayan abin da ya faru ya faru na saba wa gargaɗin da Allah ya ce da shi wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan itaciya sai suka kusanta dalilin haka kuma sai aka fito da su hasada irin ta Iblis da kuma dama kaddara ta tabbatar da cewa zai fito din domin a rayu a duniya asharhu min arkanil imani yana daga cikin rukunan imani Al'imani biyo mil akir mutum ya yi imani da ranar lahira imani da ranar lahira yana daga cikin rukunan imani bi jami'i ma fihi kuma mutum ya yi imani da duk abin da yake cikin wannan yinin ba wai ka yadda akwai tashin alkiyama amma baka yadda akwai hisabi ba amma baka yadda akwai jahannama ba baka yadda akwai aljanna ba baka yadda akwai siradi ba baka yadda akwai tafkin alkausara ba baka yadda akwai tsayuwar da ake na matsala baka yadda akwai zufa da ake sha baka yadda akwai kwankwada zafin rana da za a jawo ta kusa da kwakwalen mutane duk awal din nan lalle ne mutum ya imani da akwai su wa mimma fil yawmil akhir daga cikin abin da yake a ranar lahira daga nan za a je a samu akwai aljannatu wannan akwai wuta akwai kuma aljanna wajibi ne kuma mai imani duka yi imani da su wa huma daral jaza su ne gidan sakamako gida biyun nan dai sakamakon da duk za a yi maka dai bai wuce biyun nan ba imma janna wa imman nar ko dai a ce an kai mutum aljanna ko kuma an kai shi wuta wani zai ce to an ce akwai waɗanda za a aje su a araf to ai ba nan ne madawo masu ba wahuma daral jaza waɗannan gidaje guda biyu sune gidajen sakamako falmu'minuna fil filjannati. muminai dai in an yi sakamako suna gidan aljanna allati uiddat lil muttaqina wacce ita dama an tanade ta ne don masu takawa aljanna gida ne na takawa yan uwa ittaqillaha haisu ma kunta kazan zamme takawa a duk inda kake likai kuna minal muttaqina don kazan cikin masu takawa wa takuna min alil janna sai ka zan cikin yan aljanna <coughs> li'annaha uiddat domin ita an tanade ta ne lil muttaqina ga masu takawa wal kuffar finnar kaburai kuma suna wuta wacce ita dama wannan wuta uiddat an tanade ta ne shine allati uiddat lil kafirina ita ce wacce aka tanada don kafirai fahuma daral jaza su ne gidan sakamako wa duniya darul amal gidan duniya kuma gidan aiki ad-duniya darul amali wal akhiratu darul jazai duniya nan ne gidan aiki lahira kuma gidan sakamako kenan anan ne za ka yi aikin da za ka samu aljanna a lahira kuma sakamako za a baka ba a can ne za a nemi aljannan ba duk wanda bai neme ta tun daga nan ba in ya je can fa ba wurin nema ba ne can can wurin sakamako ne Allah ya datar da mu mutane ne sun gama karatu jami'a sai aka kira ɗaliban da suka gama za a ba su takardunsu na sakamako kai ma he ka ja jiki he ka bi su kabilayi? bi layi ni da yi ba hmm. za a baka ba za ka samu komi ba ba abin da za a baka kuma na neman masu ainihin lebul ɗin karatu na digiri kai kuma baka yi ko firamare ba akwai aiki da za a ba su duk kowa ya ɗauki takardunsa ya tafi kai ma he ka bi za ka samu? to wallahi lahira ma haka ne a nan ne za ka yi karatu a nan za ka samu ainihin aiki a nan za ka yi aikin sannan kuma a lahira sai a karɓe ka in ba haka ba babu yanda za a yi baka yi karatun ba baka nemi aiki kuma a baka ko kuma ka yi aikin ya yi amfani yanzu wani sai ya zo kawai zazzagayawa yake zazzagayawa yake ko kuma kuna ta wahala kuna diga kuna waye-waye shi kuma can gwamnati ita ba shi kudi da yawa ya fi mu kudi ma ko? ya fi mu kudi sai ya samu kudi mai yawa saboda me saboda aikinsa mai kyau ne yana da takardu kai kuma aikinka na ƙarfi da yaji ne to haka nan ake wa sallah ƙarfi da yaji wala bihi shawiya gani don mutumin da yake ibadar da jahilci ya fi mai ibada da ilimi shan wuya don ba mamaki ka a kirkiro bidiya ma a baka ka yi a ce sai ka yi dubu dari da dubu saba'in da talatin da bakwai ya same shi ka yi ta yi ka yi bata ya ce to yanzu wannan sai ka sake ka bata eh, ina suna za ta karantar da wannan aiki da dubu saba'in da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwaya goma sha bakwai a kai fama a yi ta fama la asla kaje kuma ba kawai a can don ba Allah bai ce kai ba annabi bai ce kai ba ba ka da lada na ko sisi ka sha wahala banza to duniya gidan aiki ne kuma aiki da ilimi aiki da jahilci bai ci dole ne ka yi aiki da ilimi lahira kuma gida ne na sakamako laisa fiha jaza'un ba a bada sakamako anan ba wanda yasa yanzu yace ce maka kai kam na baka aljanna kai kuma na jefa ka a wuta ba anan bane duk wanda kaje yana bada sakamako anan to yayi wa Allah kishiya ne shi tunda Allah tun sai a lahira zai bada nasa aljannan to shi bari bada nasa tun a duniya kai da komai shi ma da eh in Allah sai a lahira zai kona ka to shi mi dujja mu diga do eh shi sai ya zine ma ka lalace tun daga nan shi kuma ya warbar da kai ya lane ka tun daga nan ba kai ba rahama tun da ka yi nesa da shi suna zama kishiyoyin Allah ne Allah shi ne ke sakanta wa bayansa kuma a lahira inda abin da ya shafi aljanna ko wuta Shi ne kuma a duniya kawai zai iya cewa ku cewa ne na bashi aljanna amma ba wani bawan Allah ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah babu wani mutumin da yake da hanyar da za a zo a ce masa ka cewa wane an yafe mar an bashi aljanna ko akwai don wahayi ya yanke lokacin da yake nan mala'ika jibrilu za a turo a ce ka ce wani da wani da wani aikin da suka yi Allah ya ce ya yarda da su an ba su aljanna ana na ce ku cewa wance abinda ta yi an ba ta aljanna ka ce jama'a wance da suka je jihadi wuri kaza an ya afe musu an ba su aljanna yanzu fa waye zai zo <laughs> jibrilun wurin wa zai zo shi bai zuwa gun wani sai annabi ko ba annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya rage yanzu sai makaryaci ai ko suna nan yawa duk mutumin da yace naka na baka aljanna to ƙarya yake don baya da janna irin ta duniya ma irin dai radin ake ce mishi irin wurin shakatawan nan wanda yake aljannar duniya ma bai dafa Allah ga eh gurin da za ka gani an bude wuri kawai kamar jeji kake kuma a cikin gida ne akwai ɗanyen abubuwa korayen abubuwa dashe-dashe ruwaye iri-iri masu fesowa da wanda za a fada a yi wanka da masu tsirtar da kanshi a duniya yana nan kai kana ina ina nan cikin takin <laughs> eh yi nan yi nan wani wuri kaga wasu irin tsuntsaye suna ƙara gwanin daɗi wani wuri kaga wasu ƴan dabbobi suna tsalle gwanin daɗi nan gurin da zaka je ne wai ka aljanna ce ta duniya aka kwatanta to ko irin ta wancan mai kyautan bai da irin dakuna na gare shi <laughs> Allah ya sauke Allah ya fata yayi kasa kasa laisa fiha jazaa'un wal akhiratu daru jaza'in lahira ita ce gidan sakamako wa laisa fiha amalun amma babu aiki a lahira ba aiki eh faman lam yu'min bil jannati duk mutumin da bai imani da aljanna ba wannan bai imani da wuta ba fa huwa kafirun kafiri ne in dai baka yi imani da aljanna ba baka yi imani da wuta ba to ba musulmi bane li'annahu la budda an yash haka ne go an yashmala al-imana ko an yashmala al-imanu lalle dole ne imanin mutum ya tattaro kullu ma sahha fil yawmil duk abin da ya inganta wanda aka faɗi, zai faru a ranar lahira min zalika daga ciki ku kaga akwai aljanna akwai annar lalle ne kai imani da su duk abin da aka ce zai faru bayan tashin alkiyama kaga bayan tashin alkiyama akwai shiga aljanna akwai kuma shiga wuta haza wannan abin da ake magana mazkurun fil qur'ani an ambata an ambace shi a cikin littafin Allah fi fi a cikin wurare daban-daban ya yakfuru biha ko bihima duk mutumin da kaga yana kafurcewa da su aw huma ko kuma yayi musu tawili kal qaramita wal batiniya waɗannan wasu aƙidu ne su ma yawa eh, ina za ka ji wani ma hmm? su aƙidar ƙaramida da su ainihin baɗiniya fa'innahun yi awwalu na huma su sukan ba su tawili fa'ula'i kufarun billahi azza wa jalla waɗannan kafurai ne na Allah fala dole ne min imani bil jannati wan nari mutum yayi imani da aljanna da wuta wa annahuma darani haqiqatani domin gidaje ne waɗanda suke haƙiƙa tabbas suna nan darul lil na wa darul lil kafirin wannan gida na masu takawa bayin Allah salihai mu'minai musulmai wannan kuma na kafirai wahuma baqiyatani kuma suna nan wanzazzu wahuma mawjudatani kuma suna nan yanzu haka shine mawjudatani la'ana yanzu haka suna nan makhluqatani la'ana an gama halitta su yanzu haka suna nan wa baqiyatani la tafnaya la tabnayani ko ba sa karewa qala ta'ala Allah ya faɗa fil jannati aljanna yace uiddat lilmuttaqina kaga tunda yace uiddat lilmuttaqina an tanade ta ba wai za a tanade ta ba fa an gama tanada ta tana nan lilmuttaqina wa qala bin nari uiddat lilkafirina kaga wannan sai nuna maka su suna nan an gama yin su tun da dadewa wa kalimatu uiddat wannan kalma ta uiddat dalilun ala annaha mawjudatu dalili ne da zai tabbatar maka cewa lalle aljanna da wuta samamu ne suna nan wa mu'addatun sannan kuma an tanade su wa laysa ma'anahu annaha tukhlaqu fi ma ba'd ba wai nan baya ne za a halicce su ba hmm, an halicce su tuntuni bi dalili annan nabi sallallahu alaihi wasallam zakara ashiya'an domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abubuwa da yawa da suka faru tadullu waɗanda suke nuni ala wujudi jannati wan nari da suke tabbatar da cewa aljanna da wuta suna nan ba sai nan gaba za a yi su ba minha daga cikin abubuwan da yake ambato qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna shiddatal harri min fayhi jahannam yace tsananin fucin bazara zafin bazaran nan fa numfasawa ne na jahannama kaga ashe tana nan tunda har tana numfasowa a zafinta har yana furo tun daga ƙasan ƙasan bakwai har ya zo ya addabe mu nan kaga ashe akwai kenan tana nan tun fil azal eh suracinta ne suracin da yake tasowa lokacin bazara domin numfashi biyu take yi lokacin funturu kuma gefen zamharir din ne kasa sa akwai zamhariru jahannama wani ɓangare ne shi kawai ƙanƙara ce sanyi ne kawai sallaja ce shi kawai wurin bala'in sanyi ne kawai kuma cikin jahannama ne can kuma zafi ne zunzurutu in ka matsa zafi ya dame ka ya kai ka zamhariri jahannama ka kandare ka kandare ka kwankwashe ka kwankwashe ka kekashe inna lillahi wa inna wani yana zai yace su wannan gurin da ake kai sharifai ne wai su jahannama ba ta cin su su sai dai a kai su zam hariri ne ce aiki ya lalace <laughs> aiki ya ɓace inda har mutum ya je zam hariri kama yau kai bayan zam hariri din kuka suke a maida su jahannama maida su jahannama sanyi sanyin ya yi yawa inna shiddatal harri min faihi jahannam alama ce da take nuna aljanna wato jahannama tana nan kenan wa ila fi shiddatil bardi ya fada kuma a wajen tsananin sanyi yace ja'alallahu li jahannama nafsaini Allah ya sanya sanyawa jahannama numfashi biyu nafsan fi saifi ɗaya numfashin lokacin bazara shi ne wannan fuci da za ka ji iska in ta bugo zafi in ka da fanka ma in ta buga ka iskar ta ita ma zafin wazalika ta ma tajiduna wannan shi ne mafi zafi da kuke ji a cikin lokuta waidodin yanayin rayuwar ku duka babu kamar lokacin bazara da za ka ji zafi wa nafsan ɗaya numfashin kuma yi a lokacin funturu lokacin sanyi wa zalika shiddatul bardi wannan kuma za a ji tsananin sanyi ayyawa wani lokacin ma har za ka ji an ce jaura ta bi ta wuri kaza tafkuna su kandare ko sai kaga komi ya sandare to fa huwa min zamhariri jahannama wannan gefen zamhariri jahannama ne ya dan furo fadalla ala annahuma mawjudatani kaga wannan ya nuna maka suna nan kenan wal jannatu kazalika mawjudatun aljanna ma tana nan a'addaha Allah Allah ya tanade ta lil muttaqina ga masu takawa wa wakkala bihima mala'ikatan kuma ya wakkala mala'iku suna nan suna tsaron wuta suna tsaron aljanna. Wa fi hadisi Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulallah sallallahu alaihi wa wa sallama qala man shahida Allah ilaha illallah dun mutumin da ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadan Rasulullah ya kuma shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa anna Isa abdullahi wa rasulu sannan annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah ba wa kalimatuhu ya kuma yarda lallai abun halitta ne da kalmar Allah kun fayakunu wacce kalmar ce alqaha ila maryama Allah ya jefa ta gana na Maryamu wa ruhun minhu kuma rai ne daga Allah Allah ne ya sa masa rai ruhinsa ne wa annal jannata haqqun ya kuma yi imani aljanna gaskiya ce wan nara haqqun yayi imani wuta gaskiya ce to duk mutumin da yake da wannan shaidar a zuciyarsa ya kuma rayu da ita yayi aiki da ita adakalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amali eh Allah zai shigar da shi aljanna akan kowane irin abu ya kasance na aiki kaga na farko dai bai mutu da shirka ba tunda ya rayu akan la ilaha illallah ko na biyu kuma muhammadun rasulullah bai rayu da bidi'a ba kaga abun sai ka ji shi kamar sauki sai ka yi tsammanin ai man shahida din kawai man kala ne mutane haka suke tsammani ya bambanta da man ƙala ba wai man ƙala la ilaha illallah man ƙala ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuli wa kalimatuhu alqaha ila maryama ruhun min wa anna aljannata haqqun wan nara haqqun arkalahu allahul jannata ala ma kana min al'amali ba a'a yace man shahida wanda duk ya je da tabbas ɗin shaidar cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah aka duba kuma aka ga eh haka din ne ba shirka a fayil ɗinsa to wannan ya hai ta gefen tauhidi sannan wa anna muhammadan kuma tabbas annabi muhammadu ne kawai rasulullah manzon Allah a wajensa da aka aiko mishi wanda shine zai bashi doka shine zai bi sunnarsa zai bi ya riga ya yi alkawari ba zai masa bidi'a kamar yadda ba zai shirka a tauhidin Allah ba ba zai yi bidi'a a sunnar manzo Allah ba da gangan ya shaidar da haka ya je da wannan shahadar shaida a littafinsa na sakamako an ga e ba bidi ba ne sunni ne sannan kuma ba mushiriki ba ne mai tauhidi ne to wannan kalmomi guda biyu sun haɗu ya haye sannan menene yake kiran annabi isa ya amince da cewa shi ma dan Allah ne ko kuma a bai ma yadda da shi ba tunda kirista suna kiransa mu ba ruwanmu da isa ka shiga uku in ka kuskura kaki annabi isa a ranka wai don kiristoci suna kiransa kai kace ba naka bane to ba za ka je aljanna ba duk mutumin da ya kafurcewa annabi isa ba ɗan aljanna ba ne don dole shahadarka ka yadda cewa anna isa ko lallai annabi isa anna isa abdullahi wa rasulu bawan Allah ne manzon Allah ne karka yadda da cewa ɗan Allah ne ba bawan Allah ne manzon Allah ne in kuma ka yarda ka gaskata masu cewa ɗan Allah ne kace eh to ai su ba addinin su gaskiya ne don addini ne samawi ba wani addini samawi da ya sauko da cewa wani dan Allah addini ne batili an gane go to haka kai yarda cewa bawan Allah ne manzon Allah ne domin wannan cikar tauhidin rayuwar duniyar yanzu kenan domin yanzu suracin annabcin annabi isa ya fi kusantar mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don shi ne kusa-kusa da annabi muhammad domin bai wuce shekaru 500 ne tsakaninsu da ɗan motsi ba to kaga bayan annabi isa din sai shi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka zo ana gwagwarmaya ta yanda har wasu za ka ji mutum yana ce addinan nan guda biyu da muke da su a ƙasar nan kuskure ne ka ce addinai biyu addini ɗaya ne shi ne addinin musulunci inna dina inda lahi al'islam Yauwa, addinin nan na musulunci da kuma sauran addinai da wayansu suka sa a gaba suke yi kawai ka kubuta amma addinan nan namu yardaddu guda biyu wai yardaddu guda eh? biyu bayan Allah ya ce an yi kansil ɗin kowane annabci yanzu annabcin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam yake aiki kuma dole ka yi imani da sauran annabawan nan domin zamaninsu ne ya wuce kuma kowa in ya zo sai ya ce annabi Muhammad zai zo in ya zo ku bi shi annabi isa ma da zai tafi yace annabi muhammad zai zo in ya zo ku bi shi kuma annabi Isa fa zai dawo bari ku gani in dai har allah ya sa ya dawo wa'inda suke masa ƙarya za su gane kurinsu don zai dawo annabinmu ya gaya mana zai dawo kuma zai dawo a matsayin mabiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zai zo ya yaƙi duk wani kafurci zai yaƙi duk wani nunkufurci zai kakkarya duk wani sharri da aka yi masa hatta dijjal za su zo su kara da shi ko da yake karbu riga malam masallaci ina jin babin yana gaba kalmar karatun yana gaba insha Allah mu na rana ita yau don haka waɗannan kalmomi karka ji su a baki ka yi musu karatun wa'iza matal abu yauwa eh, yayin da bawa ya mutu ja ahu malaka ne mala'iku guda biyu za su zo su same shi Sai ويقولان له سيسوچه دشي من waye ne ubangijinka ni kam na haddace alhamdulillah kai kam wallahi ka huta ni nayi nayi abun yaki wallahi kai ba ruwanka yanzu in kaje kabari kariya ne ina kawai ka waga wai zama talabu wai ka haye ka hau dai ka hau dari tukuna yawa so ba man kala ba man kala la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ha man shahida Allah ilaha illallah an gane ko wa anna muhammadar rasulullah to wannan ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah shine ka je da shaidar ba abun bauta da gaskiya sai Allah ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne shine ka je da shaidar shi kake bi sunnarsa kake so ba bid'a ba amma ka zo da shaidar aikinka duk bidiya to ina annabi muhammadu din ka bar shi ka ce la ilaha illallah kuma aikinka duk shirka to ina allah kawai a baka aljanna don dai masu aikin din ba su da wayo a can din an gaya maka duniya ne da za ka zo ka tsare ɗan siyasa kamar ƙarya kamar ƙarya ya ka ba shi ya tafi ka zage shi? Eh, kana yi wa wani aiki kuma kana karbar kudin wani ba haka yan yaudaran siyasa suna aka haka aiko hmm. to Allah ma kana zamanin haka za ka yi mishi ka kira sunan annabi Muhammadu ka bauta wani ka bi waninsa kana kiran sunan Allah kana bauta waninsa to wannan duk mutumin da ya mutu ba shirka ake nufi sannan ba tauhidi sannan bai ce Isa dan Allah ba sannan ya yarda da aljanna yana naci aikin da yake don ya samu aljanna sai ya yarda da wuta aikin da yake don kar a sa shi a wuta kaga nan ma wata gaba ce da sufanci suka kore suka ce su ba sa bautar Allah don aljanna ba sa kuma wai a'a gudun sabon Allah don kar a sa su a wuta su ba wai don tsoron wuta ba ba don kwadayin aljanna ba kawai su suna bautawa Allah ne don shi Allah ne kawai in ya ga dama ma ya kona su ma ba abin da su ya ga dama ma ya sa su aljanna su ba bayin sa bane su ba sa yi don aljanna duk mutumin da kaga yana bautar Allah don kwadayin aljanna don kwadayin don tsoron wuta ha ba bai kai ba mu ba ma tsoron wuta wai su ba sa tsoron wuta ba sa kuma son aljanna ba sa kwadayin aljanna wannan aqida ce islamiyya hmm. ba aya qur'ani da ta goyi bayan wannan a hadisan annabi gaba ɗayan su babu hadisi maudu'i ma wanda zaka kawo wanda zaka ce gashi ya faɗi sai dai kawai irin maganganun ƙarya to kaga lallai ka bautawa Allah da kwaɗayin aljanna yad'una na raghaban wa rahaba kaga suna bauta mana ragban suna kwaɗayin rahamarmu wa rahaba kuma suna tsoron azabar mu bayanan hawai su bayin Allah ne annabawa da aka lissafa aka ce suna bauta mana ne don son aljanna da kuma tsoron wuta shi kuma yace na shi bai tsoron aljanna ba wuta kuma bai son aljanna kuma ba ba wai hakan din yake nufi ba so yake kawai sai ya kafartar da kai kai domin a sigar karantar karantarwar su cewa suke karka bauta wa Allah don kwaɗayin aljanna eh. karka bauta wa Allah don kwaɗayin wuta a kenan kai ka da tauhidi kai kawai don tsoron Allah ba wai don wutarsa ba ba don aljannarsa ba to da me yake tsorata mutane me yasa yaro karami yake tsoron baban shi bulala ko ba ka bane ce ni ba ba karka ga wayo bulalaka nan wallahi ni ba ba ruwa na da ni ba tsoron bulalaka nake ba eh. akwai ba ba sai ki ya rugo zai buge ce ka buge ni mana ba ba danka bane kaga dama ma ka kashe ni wallahi a dan daya danka ne baka gudu ba ka girmama shi yace wallahi zan dake kai to baba ka dake ni mana ni tsoron dukan ka nake yi ai ɗanka ne kai babana ne duk abin da kaga dama kamun ni ba tsoron bugunka nake ba to kamar haka ne ba Allah ya ce kul in kuka yi ba akwai jahannama suka ce kai jahannama tsoronta muke ji duk mutumin da ya bauta mini zan bashi aljanna ya ce kai ni ka rike aljanna ka ni ba wai don aljanna ka nake ba akwai matsala to lallai mutum ya zama imaninsa ya yarda da Allah ya kadaita shi da ibada ya yarda da annabci manzon Allah ya bi sunnarsa ya yarda da cewa annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne sannan yana bautawa Allah da imanin cewa akwai aljanna ga duk mutumin da ya bautawa Allah sannan kuma yana nisantar sabawa Allah saboda tabbatin cewa akwai wuta ranar gobe kiyama za a kona mutum an gane wannan ko to don haka waɗannan kalmomi duk mutumin da ya zo da su ranar tashin alkiyama aka duba aka ga tabbas haka suke arkalahu Allahul jannata e muna zuwa e waɗannan kalmomi muna so mu ci gaba ne duk mutumin da ya zo da su Allah zai shigar da shi cikin gidan aljanna alama kana min al'amali a bisa duk yanda yake min al'amali na aiki kenan akwai ayyuka ai wanda ba shirka ba ne ko sabon Allah da yawa Ko duk yawan sabonka duk yawan laifinka in dai baka yi shirka ba za ka je aljanna amma karka je da wai baka karka ce wai kuma ba za ka kone ba za ka iya shiga wuta za a kuma iya a yabe maka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah bai gafara in an yi shirka ka wannan ka wuta direct kuma in an shiga ba a fita amma zunubin da yake duna zalika koma bayan shirka kowane irin zunubi ne in dai ba shirka bane wa yaghfiru Allah yana iya gafararsa ya ce kawai shi je ka an yafe maka amma liman ya sha'u ga wanda ya so ya yafe masa wanda kuma bai so ba sai ya ƙona shi gwargwadon adadin laifinsa sai a fuddo shi kuma sai a kai shi aljanna an fahimci wannan hmm. domin yanda laifinka yake yawan adadin kunan da za ka sha wani ya fi wani laifi da yawa to kwanakin da wani zai yi a jahannama wani in ya zo nasa kwanakin sun fi na wani sun fi na wani sun fi wani ma bai wuce a jefa shi munti biyar a huddo shi ba wani kuma sakon biyar wani awa ɗaya wani wuni ɗaya wani kwana ɗaya wani shekara wani sai ya yi shekarun duniya inna lillahi wa inna sai ya yi adadin zaman duniya kamar ma ba a za a hudda shi ba saboda dai kawai ba shirka amma ya tafka laifi masu yawa wata rana kawai sai kaga an zo an fito da shi sai je a wanke shi sai koma kal sai a kai shi gidan aljanna kuma shi shi ma shi da azaba har abada kaga tauhidi wallahi shine abokin tafiya in mutum yayi barin tauhidi to shikenan shi da rahama faufau in kuma kana tare da tauhidi duk laifin da kai ba za ka dawwama a wuta ba ku rike wannan ka'idar mai kyau ce Allah ji mai kyau to gabar da malam Musa yake cewa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min mun karanta ta aiko to ashahidu fi bi jannata haqqun wan haqqun wato abin da yake muhallu shahi kalmar da yake bi annal annal jannata haqqun wan nara haqqun wa fi istiftahi annabi sallallahu alaihi wasallam li salati li salati layl yana nan a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude sallar sama na dare inda za a sake baka shaida cewa e aljanna tana nan wuta tana nan kuma wajibi ne mutum ya yi imani da su domin yana yin mabudin sallar darensa da wannan addu'ar annahu qala eh liqa'uka haqqun wa wa’aduka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi haka a mabudin sallarsa na dare in zai yi tahajjudi qawluhu wa annahuma makhluqatani can imamu imamu barbahari kenan yace wa annahuma makhluqatani ay makhluqatani yana nufin yanzu haka suna nan an halitta su ba wai sai nan gaba ne za a yi su ba aljanna da wuta hmm, an gama yin su da dadewa qawluhu aljannatu fis sama'i sabi'ati wa saqfuha al-arshu imam al-barbahari ya ce aljanna tana cikin saman saman bakwai al'arshi shine birbishinta haza sahafin hadis ya ce wannan ba wai kage ba ya inganta cikin hadisi in ji malam inna fil jannati mi'ata daraja domin aljanna tana da daraja mataki mataki ɗari a adda Allahu lil mujahidina wanda an tanada wa masu jihadi daga addini masu aiki fi sabilillahi ma baina darajataini tsakanin daraja ta ɗaya da daraja ta biyu to tsakanin darajoji guda biyu din nan tazarar kama baina sama'i wal ardi kamar yadda tsakanin sama da ƙasa take duk cillawar da jirgi yake yi ba ko da sama yake yi ba fa'iza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa in za ku roƙi Allah ku ce ya ba ku firdausi eh, ita ce maɗaukakiya fa'innahu ko kuma fa'innahu a wusadul janna ita ce mafificiyar aljanna domin ka ji a wusadu abin da ya fi eh, mafificin abu duka a shi yasa ya kira shi matsakaiciya wa alal janna kuma ita ce madaukakiya kaga ausat ce aliya ce wa fawqahu al'arshu birbishin firdausi saman aljanna akwai arshun rahmani al'arshin Allah kenan al'arshin Allah ba abin da ya kere shi komi yana ƙarƙashinsa Waminu daga can ne tafajjaru harul jannati duk ƙoramin gidan aljanna na ni'ima daga can cibiyar al'arshi suke bulbulowa suke shigowa kowanne an yi connection sa yana zuwa gidan kowane ɗan aljanna dalla ala anna aljannata fi samai kaga wannan ya nuna mana aljanna ba a ƙasa take ba tana sama fi illiyina kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani qala ta'ala kalla inna kitabal abrari lafi illiyin ko littattafan mutanen kirki na sakamakon aikinsu yana illiyin ala shay'in inda ya fi kowane abu ɗaukaka, can ne illiyin sai ce wannan rufi asfalis safilin wuta kuma tana ƙarƙashin ƙasan ƙasa Allah ya kare mu ƙala ta'ala kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin kaga ita sijjin ce can ƙasan ƙasa take ita wuta wama adara kama sijjin kitabun marqum wailun yawma izin lil mukaththibin Allah ya kare mu qauluhu kada alima Allah ta'ala adada alal jannati wa man yadkhuluha da malan yace Allah ya san adadin yan aljannan da za su shige ta jalla wa ala alima kulla shay'in bi ilmihi al-azaliyyi Allah ya san kowane abu da iliminsa na tun fil azal wa min zalika annahu alima ahlal jannati wa man yadkhulaha ya san yan aljanna wayanda za su shige ta wa alima nari wa man yadkhulaha ya san yan wutan da za su shige ta la ya'zubu an ilmihi shay'un azza wa jalla babu wani abu da zai narke ya kauce daga ilimin Allah a ce Allah bai san da shi ba kullu shay'in kowane abu alimahu wa katabahu ya san shi ya rubuta fi lauhil mahfuz a cikin Allah lauhil mahfuz qauluhu la yani abadan da yace ba za su kare ba har abada aljannatu wan naru wuta da aljanna yake nufi ko aljanna da wuta darani gidaje ne baƙiyata ni wanzazzu la tafina yani abadan ba sa karewa har abada Wahaza. hadha fihi raddun ala man yara anna aljannata wan nara rani dake da su da badiniya su sun ce aljannar ma da wutar akwai lokacin da za su wargaje da za su kare to wannan raddi ne aka yi su. waya buluna suna cewa li Allah tusharika Allah fil baqa'i don kar a samu abin da zai yi wa Allah shirka wajen wanzuwa eh ai Allah kade ne ke wanzuwa su abin da aka fade shi a duniya an je lahira ma wai shi suke fassara. eh kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram suka ce to ai ai wajhu rabbika zatin ubangijinka ne kawai aka ce zai wanzu bai karewa don haka su ma wata ran za su zabbabu malam yace jahilci kenan ai wannan ana magana duniya ne wata ran za ta ragargaje ta kare komi ba abin da zai saura sai aikon Allah to anan sai suke cewa wai su su fassara shi da har alahira a waya guluna suna cewa li Allah tusharika Allah fil baqai wa humul ladina sune wadanda yamnauna tas eko eh, yamnauna tasalsul al madi illa tasalsul fil madi wa tasalsul fil mustaqbal sune suke hana salsalar baya da salsalar nan gaba to ya za a hada salsalar baya da salsalar zuwa gaba salsalar baya ita ce duniya duniya za ta zo ta ƙare komi ya ƙare ba abin da zai saura sai Allah ko to sannan kuma wannan salsala ta rayuwar lahira ce kuma lahira an ce za a yi wata rayuwa ne abadiya to me ya kawo harkar da fassara duniya da a hada shi fassararsa da lahira ya ce jihalar minhu abinda ya kawo wannan jahilci ne daga wajensu kawai irin jahilcinsu ne wana gulu hunaka a farqun baina al-abadiyati llahi wa abadiyati jannati wan nari domin akwai bambanci ji malam tsakanin abadiyar Allah da abadiyar aljanna da abadiyar wuta Abadiyyatun lahi jalla wa ala la'iqatun bihi abadiyyarsa ta shafe shi shi sifatun min sifati sifa ce daga cikin sifofinsa jalla wa ala wa amma abadiyatul jannati wan nari fahiya ibqa'illahi wannan shine wanzuwar ubangijin matukar Allah yana nan to aljanna na nan matukar Allah yana nan to wuta tana nan ya riga yayi alƙawarin ba zai shafe su ba in kuma kaga an shafe su to Allah ne baina Allah kuma babu ranar da za a samu a ce baina to kaga kenan an nuna maka aljanna har abada tana nan wuta har abada tana nan tunda Allah ba zai gushe ba an fahimci wannan ko fahiya abadiyatul muktasaba Allahu jalla wa ala domin abadiya ce da Allah ne ya yi ta da kansa iktisabuhu wa huwa allazi a'daha ta'yid ko ta'yidan Allah ne ya bada ta don ƙarin ƙarfafawa don ƙarin ƙarfafa ikonsa da mulkinsa da izzarsa da kuma wato ainihin kasancewansa mubajjani an fahimci wannan hmm. ah, amma jalla wa ala amma shi Allah mai girma da ɗaukaka, to ai shi ya tuhu wa tuhu sifatun min sifatihi sifatun zatiya. shi Allah fazaliyatuhu kasancewansa shi dama tun fil azal azaliyarsa wa abadiyatuhu kuma cewarsa har abada yana nan sifatun min sifatihi sifa ce daga cikin sifofinsa sifatu zatihi kuma sifatun zatiya kuma sifa ce zatiya amma aljannar da akwai ta Allah ne yayi ta wuta ba da akwai ta Allah ne yayi ta to da yayi ta sai yace to kina nan matukar ina nan ba zan goge ba to ya za ka ce za ka haɗa su da Allah wanda shi shi ya yi abunsa Allah shi ya halicce su da babu Allah kuma tun fil azal dama yana nan azaliyarsa shi dama azaliya ce abadiyarsa ma abadiya ce sifa ce ta zati wanda haka zatinsa Allah subhanahu wata'ala ya cancanta ka sifanta shi da shi Allah ya taimake mu qauluhu baqa'uhuma ma'a baqa'illahi abadal abadi da yace wanzuwar wuta wanzuwar aljanna wanzuwar wuta baqa'ullahi ma'a baqa'illahi ko suna tare da wanzuwar ubangiji abadal abadi abadan har abada baqa'uhuma ma'a baqa'illahi wanzuwar su tare da wanzuwar Allah wa baqa'ullahi la nihayata lahu kaga ko wanzuwar ubangiji bai da iyaka ko to haka aljanna ma ba ta da iyaka haka wuta ma ba ta da iyaka ma'ana abin ake nufi ba su da ranar da za a ce sun kare sun lalace yau babu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ba abinda zai kure ainihin wato nasa rayuwa to haka kuma aljanna da wuta su ma ba a kure su don haka Allah ya tani ɗin abunsa ya halitta haka zalika haka ne baqaul jannati wan nari la nihayata lahumma wala wala tashabuha baina baqa bainal baqa'aini karkace kuma an kamanta Allah da aljanna ko an kamanta aljanna da Allah anan ya ce la tashabuha babu babu kamanneniya baina albaka tsakanin waɗannan wanzuwan guda biyu wanzuwar ubangiji da wanzuwar wuta wato da wanzuwar aljanna da wuta wal abadiyataini kasa'iri sifati da kuma abadiyar da aka ambata ba wai an daidaita su kasa'iri sifati kamar sauran sifofi ba a'a abadiyar din an kamanta ne an ce kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya halicce ta to ya ce tana nan har abada kamar yadda Allah har abada ba zai kare ba ba wai an kamanta ta da Allah ba ne. domin ai ita da babu ita aka yi ta don haka karkace an rushe laisa ka mislihi shay'un an gane ko ƙauluhu wa na dahirina darud dahirina din takidi ne na abadal abadi ƙauluhu wa adamu alaihi salatu wassalam kana fil jannatil baqiya al makhluqa imamu al ya yace annabi adam da a cikin wannan aljanna dai al wanzazza da a cikin ta yake al wacce halitta ta aka yi kaga kenan ta bambanta da wanzuwar ubangiji tunda makaluka ce ita lamma Allahu adam lokacin da Allah ya halicci annabi adam wa hasala ma hasala min ikramillahi lahu da ya faru ya faru na karrama shi da Allah yayi a cikin mala'iku ya bashi matsayi wa izhari fadlihi ya bayyana falalar da yake da ita alal mala'ikati akan mala'iku hasadahu iblisu sai iblis yi masa hasada ala zalika akan haka wa aba an yasjuda lahu wa asallaha azza wa jalla min babil hasadi wal kibri lokacin da yace mala'iku duk da iblis a cikin su ku yi masa sujudar gaisuwa duk suka fadi suka yi sujuda iblis yake ya saba wa Allah yake yin sujudar min babil hasadi wal kibri sai daga nan kawai ya buɗe mutane ƙofar hassada ƙofar girman kai daga nan aka buɗe ta eh wannan yanzu wannan don abun to me neman har na girmama me yayi me yayi ma wai me yayi hadda za a girmama shi haka kaga hasada kenan kai wannan ai na fi shi na fi karfin inuwa wannan ladabi to kaga girman kai kenan to kofar hasada da girman kai tun daga nan ta fara budewa min babin hasadi wal kibri Allah Sai dan ya bar mana rubun abu Allahu jalla wa ala qala li adam sai yace wa adam uskun anta wa al janna ka zauna da kai da matarka cikin gidan aljanna wa kula ku ci min ha cikinta ragadan yalwaci haisu shi tuma yanda duk kuka so amma wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci waccan itaciyar ba wai kada ku ci ba fa kada ku je kusa da ita to dalilin wannan itaciyar ne shaidan ya samu hanya da ya rinka sa musu wasiwasi yayi ta kwatanta musu yayi ta nuna musu hanyar da za su bi su dawwama cikin aljanna su samu mulkin da bai yankewa eh hal adullukum ala shajaratil kuldi wa mulkin la yabla kuna so in nuna muku itaciyar yadda ita in an ci tana maganin dawwama tana maganin ba za a mutu ba sannan kuma za a samu mukami babba mukamin kuma ba zai yanke ba ka san ko yanzu shaidanu haka suke sai su same ka da ɗan kuɗin ka kaɗan sai su damfare ka su ce za su baka maganin yin kuɗi eh sai wannan ɗin da kake da shi ma sai ka rasa eh hal adullukum ala shajaratil kuldi wa mulkin la yabla kuna so in nuna muku itaciyar dawwama da mulkin da bai yankewa suka yi yayi ta yi dai yana bin su yana taran zuwa wa ƙasa mahoma ya yi tarin tsaye musu yana ce da su inni kuma da minan nasihina wallahi ina muku nasiha ne kuna ganin an yi ku mutane ne ku ba ku kalli jikinku ba ku kalli mala'iku wallahi ba a yi ku don ku zauna a nan ba wani wuri za a kai ku ku sha wuya ina gaya muku wa'annan mala'ikun da kuke gani a nan su itaciyar nan suka ci suka zama mala'iku in kuka ci kuma za ku zama mala'iku in kuka zama mala'iku kuma kun tsira da wancan masifa na jefa ko wani tsibiri ku ci ba abin da ya sa Allah ya hana ku cin itaci mana hakuma kuma an tilkuma shajara illa an takuna malakani aw takuna min al-khalidina Allah ya hana ku icce nan ne fa don kar ku zama mala'iku kuma ku dawwama na don daga kun ci za ku zama mala'iku kuma za ku dawwama to shi yasa aka ce ku ci komai amma ban da wannan akwai abin da ake nufi da ku ni dai na gaya muku kun ga tafiya ta ke nan. hawa kuma da yake mace ce ta ce gaskiya ta yi wa mijin shagwaba sai an ce. an ce ita ce mata ci shi din bai ci ba daga nan kuma sai kawai rigunan na aljanna suka cire suka gudu sabon Allah ɗaya kai kuma ka sha giya har ta zuba a rigar ma rigar tana nan eh shi ba wata itaciya ce aljanna kawa ka ce kas su je kusa da ita suka je suka tsinka za su ci kawai sai rigunan suka gudu suka bar su don me za su zauna kusa da mai sabon Allah rigar sai ga sunan ba riguna kai kuma ka sa rigar ka bi komi kai kwalliya ka saba wa Allah suna nan Allah ya kyale kaga dai giya ya hana sai a sha da babban riga eh, mutum ya harɗe ya sa bel ya komi takalma kafa gogul sai ya ja wiwi ɗin shi kawai kuma wandon yana nan duk da dai ya fara saukowa kan Allah ya sauri a dan waiwai kan yana kusa da turara faba zo ilal arzi sai suka sauko ƙasa wa gargafar Allahu li Adam domin Allah ya riga ya gafarta wa Adam kam alaihi salatu wassalam annahu taba ila Allah domin ya koma ga Allah ya tuba huwa wa zawjuhu da shi da matarsa Kara ga abin da suka faɗi suka ainihin tawassuli da shi suka tuba suka ce rabbana zalamna anfusana ubangije mu mun zalunci kanmu wa illam taghfir lana in baka gafarta mana ba wa na ka ji kanmu lanakunanna minal khasirin wallahi za mu zan cikin masu asara Allah ka ji kanmu ka gafarta mana ka yafi mu shi yasa anan kuma Allah ce wa asa adam rabbahu fagawa annabi adam ya saba wa ubangijinsa karshe sai ya bata daga gidan aljanna sai zuwa duniya gashi nan yanzu mun zo duniya muna ta shan fama sun manta babu rabbuhu amma daga baya sai Allah dai ya zaɓe shi dai fata ba alaihi sai ya karbi tubansa ya afe masa fata ba adamu wa hawwa'u annabi adam da nana hawa'u sun tuba alaihi masala ilallahi zuwa ga Allah Fata, ballahu alaihi ma kuma Allah ya karbi tubansu amma iblisu to shi iblisu ba da yi musu wannan makarkashiya fa innahu istamarra fi gayyihi shi ya ci gaba da ainihin batarsa walam tu, bai tuba ba walizalika darada Allah min rahmatihi Allah ya nesanta shi da rama kullum ana ce wuzu billahi minash shaitanir rajim jefaffe daga rahamar Allah la'anahu ma'ana ya la'ane shi waje alahu kawa da kulli sharri ya zama shine jagoran duk wani sharri shaidan ya zama shine jagoran sharri ƙa'ida komanda na kowane sharri ƙaunuhu fa akraja minha ko fa'ukhrija fa'ukhrija minha da aka ce an fito da annabi adam daga aljanna ba da ma asalla bayan ya saba wa faɗin Allah wala ba hadhihi shajara ikhrajuhu min aljannati uqubatan lahu ala fito da shi da aka yi din sakamako aka yi masa na sabawa wala ba hadhihi shajarata da yayi na taba ila Allah amma shi kaga ya tuba zuwa ga Allah kama zakar Allah zalika fil qur'ani kamar yanda Allah ya faɗi haka a cikin qur'ani amma shi shaydan fa da aka gaba yanke mar hukunci aka ce ko kana da abun da zaka faɗi sai ce eh ce me kake so ce ina so in dawama kawai shi a bar shi kawai kar ya mutu ya ga iyakacin ƴaƴan Adamu akwai abin da za ka roƙi Allah ka zan ko kotu ce ta yi maka shari'a ita ce ko akwai abin da za ka faɗa wa kotu na neman sauƙi to shi aka yi masa wannan ya ce e ce me ya ce to ina so a bar ni karo mutu sai dai kowane ɗan adam ya zo in yi tsiyata tare da shi ya mutu kowa ya zo ya mutu ina nan duk sai na ga bayansu sai Allah ce to kaje zuwa ga wani yini wanda an yi alkawarin in yini ne kowa zai mutu amma kai din an jinkirta maka ila yaumin waqtin ma'lum kaga kenan yayi yayi ko kaga da a ce bai rogi da dawwama ba da da wuri ya mutu da su an huta wallahi da mun hutawa wallahi mu ne ba mu ka huta jairin ka sai ce shi kawai abin da yake so a bashi tsawon rai sai lokacin da 'yan adam za su kare shi bai so a ce ya bar baya da kura a ce ya bar 'ya'yan adam a baya ai za su yi abu mai kyau shi yana nan yana kallon ka daga ka fara za ka yi abin kirki ya zo ya cakuba maka lissafi ya rikita ka ya hallaka ka yauwa ya koma gefe yana dariya don ya samu dai ƴaƴan annabi Adam da aka batar da shi dalilin su ya shi dai gashi ga su a wuta ba zai dai kone shi kadai ba Allah ya kare mu amma shi dan shi adam din kuma kaga sai ya tuba da shi ma fa ya tuba karba za a yi da sai dai a yi mana wani bilis din da shi din ga ya ga yi amma da yake Allah ya riga ya kaddaro tun fil azal haka za a yi annabi adam din sai ya zo duniya shi yasa har aka yi haka shi kuma dama an yoshi shaidani don a raba tsakanin yan aljanna da yan wuta dole a yi hakan don ya dade yana ibada cikin Eh kai yanzu ba yi ibadar da shaidan yayi yi da ba amma ya rushe ta gaba ɗaya a kan sujjada ɗaya eh kai kuma azahar nawa ma ka shi fa sujuda ɗaya ce kawai ya ƙi yi kuma ita ma gaisuwar ɗan adam a adam aka ce yawa to shi kuma wannan Allah aka ce yawa sai ya ƙi wai wa ya fi laifi wanda aka ce ba Allah ya ƙi eh wanda aka ce ba Allah ya ƙi ba da shi ya fi cewa aka yi ba isjudu li adam ku yi wa annabi adam sujuda wannan kuma ka ce ku yi sujuda don Allah sai su sai aka ki shi bai sallah ya bi shaidan fa shaidanci don shi shaidan sujjada ɗaya ce tak shi kuma salloli da yawa da tsayuwa da karatu da tasbihi da zikirori da rukuri da tashi da bin duk yaƙi kiye shi kuma wannan ya fadi yi sujuda kawai ya ɗaga shi kenan ba a ce ma ya ce kori ba ya shiga uku to ya za a kai kuma ba ka sallah ka ce wai shege shida Allah ya sau na wa? ok To. Lari lari. da yana bari sai a nan ku kayyace wuri na ba mai nazari ba ba to a yi yau ya zo ya zo ya gaje ke amma ta ba zuwa ji a maka ba yau ta lahi ya mun duba mu gani don kar mu ce muku eh ya zama na kuma ranar akwai wasu ajiyar ta ajiyar da lahadi kan kamfana nawa da rage yanzu kwana biyar bai kamata ma muna shawara cikin wayoyin nan ba to Allah ku daina kawo yin wannan a lokacin ku bari zai mu tashi zai mu tattauna eh. to akwai tambaya isalin irin hoton da ake sayarwa wanda sai an nuna mutane tsirara a kan sa ne a abun nasu a sayarwa Mm, ƙariya ce waye ya ɗau hoton to waye ɗau hotonsu a lokacin wannan kawai story ne ta gani ana ba da storin su ne kawai amma ba wai su din ba ne babu wanda yake da kyamara lokacin da aka yi wannan abin da zai zo ya ɗauki hoton su har da maciji go? kage ne kawai na'am

ku tashi wa shugabanku akwai hadisi girmamawa fa musulunci bai hana girmamawa girmamawa irin wanda za a yi wa Allah shine ba a so amma ka gano mutum ya taho ka tashi ka girmama shi ka taro shi kana murna da zuwan shi wannan ba hana ba ku ba shi girma amma yanzu mutum ya taho kawai ba ku kula da shi ba kawai zo mai zo mai ya zo ba kuma babban mutum ne kaga ba ku girmama shi ba sai dai ya zo ya ta dube-dube ina zai zauna eh annabi sallallahu alaihi wasallam in abdullahi dan ummu maktum ma in ya taho sai ya rike sai ya cire mayafinsa sai ya ce marhaban bi man atabani fi rabbi a gane ko wannan ba a rika dan sassautawa da Allah a rika dan ragewa eh, amma irin girmama wanda ya wuce gona da yini su ne ba a so Eh. annabi ya ce baya tare da mu wanda baya girmama na gabanmu baya tausayin na ƙasanmu baya tare da mu na'am hmm. eh su gaishe shi wannan ni kan ba zan shirkatar da wa'annan ba girmamawa ne malam ya shigo ko babu wani abu to maimakon da da ya shigo sun faɗi sun yi sujuda fa bai fi muni ba ya fi muni ya yi mm. kowane hadisai akwai matsayinsu sai mutum ya haɗa hadisan tukunna ya ga eh kowanne matsayinsa kafin ya rinka yanke hukunci sai ka gana cewa wai mutane mushrikai ne don wani shugaba ya taho an tashi an tarbe shi an ba shi wurin zama sai a ce an yi shirka a rika a da wani eh? akwai matsala a rika yi ana ragewa ba wai lallai an ce eh hakan din wajibi ne a yi ba amma dai bai kamata kawai a shirkantar da mutum don ya yi haka ba domin dole ne rayuwa ba ta yi sai da shugaba shi kuma shugaba matsayi ne da shi sannan kuma irin matsayin da yake da shi na shugabancinsa ne shi abinda ba a so kara bashi matsayin Allah kara bashi matsayi na annabi an gane wannan yawa a aje shi a matsayin sa na shugaba haƙoƙin da duk suka rataya kan shi na biyayya da ladabi da ya kamata a masa a masa shi kuma haƙƙin da yake kan sannan mutane na nuna musu hanya madaidaiciya ya yi iya ƙoƙarinsa kar ya ɗora su kan hanyar girmama shi shi ya ɗora su akan hanyar girmama Allah ya ɗora su a hanyar girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin haka sai su ba su girmama shi an fahimci wannan domin in ka girmama mai addini ka girmama shi ne don mai don addinin amma idan yace ya nuna maka girmansa shi to kaga ya fita daga da'ira don ko yaro ne yana da kyau a rika nuna mar a tsorata shi da Allah a rika tsorata su da Allah a rika nuna musu kai kana son ka sadu da annabi Muhammadu kuwa sallallahu alaihi wasallam kaga zai rika jin tsoron Allah yana kuma son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka kuma shi babban kansa ana so a rika nuna masa Allah Allah ake tsoro ba wai kai din ba ni fa ba a taba ni a kwana lafiya to kaga mutum ya kai ga haka kuma ya yi nisa shi ba a taba shi a kwana lafiya to Allah ya sauƙaƙe eh, mu rika ɗan bi muna ɗan sassautawa abu tukunna sai mun gama darje shi kafin sai mu an taya shi kuma ba kowane abu ne ma kawai daga ka gani kawai ka tashi yana watsar da jama'a irin mataki mataki ake bi na'am Eh, Abadiya ce muktasaba aiki ne na tun da sannan kuma na har abada kuma muktasaba wanda Allah ne ya yi shi kasbu aikinka kai in kai wani abu kai ne iktasabtahu ko to wannan kuma Allah ne ya yi aljanna Allah ne ya yi wuta Allah taimake mu anan za mu dakata insha Allah sai kuma Allah ya kai mu mataki na gaba muna fatan Allah ya saka wa jama'a da alkhairi Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana bata taimake mu da nisantarta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa rahmat Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله Thank you.